Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 8 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. jiya juma'a rasha ta mayar da hankali wajen kai hare-hare a yankin zaporozhia ɗaya daga cikin yankuna hudu na gabashin ukraine da ta kwace gwamnan yankin zaporozhia na ƙasar ukraine ya bayyana cewa dakarun ƙasar rasha sun sake harba wasu makamai masu linzami a babban birnin ƙasar a ranar juma'a inda a karan farko suka yi amfani da jiragen sama marasa matuƙi ƙirar shahid 136 da iran ke kerawa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin na makami mai linzamin da aka kai kan wasu gidaje a birnin zafarozia ya kai goma sha biyu cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta afirka cdc da ke birnin addis ababa na ƙasar habasha za ta buɗe ƙofa a cikin 'yan watanni masu zuwa wannan aikin da ya jawo cece ce misali ɗaya kenan na ƙaruwar zuba jarin da ƙasar china ke yi a fannin kiwon lafiya a nahiyar afirka tun bayan ɓarkewar annoba yayin da take gina abin da manzarta da Beijing ke kira hanyar lafiya. Dalilan da suka sa ƙasar China ke zuba jari a fannin kiwon lafiya a nahiyar Afirka a cewar masana sun haɗa da muradin ƙara ƙarfinta Afirka yayin da take fafatawa da ƙasashen yammacin duniya wajen yin tasiri a nahiyar. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an saki tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma bayan karewar wa'adin zaman gidan yari da aka yanke masa kan laifin cin zarafi a kotu kamar yadda ma'aikatar gwamnati ta bayyana a ranar juma'a a shekarar ta gabata ne aka yanke wa zuma hukuncin watanni goma sha biyar bayan ya yi watsi da umarnin ba da haɗin kai kan wani binciken cin hanci da rashawa da ake yi ya miƙa kansa ne a ranar bakwai ga watan yulin shekarar ta gabata don fara hukuncin ɗaurin lamarin da ya haifar da tashin hankali nuni da afirka ta kurci ta fuskanta tsawon shekaru labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu yi duba ne dangane da sha'anin tsaro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da ma makwabtanta. Shin sha'anin tsaro a birnin Abuja na inganta ne ko kuma na kara taɓarɓarewa ne? yayin da 'yan bindiga naɗi suke kokarin shiga abuja in an kore su su kuma shiga cikin makwabtan jihohi daga can kuma an koro su su yawa abujan to shin wani mataki ake ɗauka a kwanakin baya gwamnatin jihar nasarawa ta yi jan hankali inda ta ce bakin da ba a yarda da su ba suna tuttuɗowa yankinta da ke makwabtaka da abujan to ko menene gaskiyar lamari domin jin wannan da ma sauran ƙarin bayani sai a biyo mu a cikin shirin. To madalla. To masu sauraro muna tare da kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja CP Sunday Babaji. Ranka da barka da su. Ah, barka ne. Kwanakin baya mun hira da kai inda kace mu ɗan hakuri kunu sai an kaddamar da wani shiri na haɗin gwiwa tsakanin wato jami'an tsaro da kuma jihohin da kuka kira Contagious State G7. Menene wannan haɗin gwiwa ya kunsa ne? Ah, wato wannan G7 wanda ya kunshi haɗin kan jihohi bakwai kaduna naija nasarawa kogi plato da benue da ita kanta fct wato birnin tarayya abuja domin waɗannan issues na kidnapping da banditry da take damun duka waɗannan jihohi kuma abuja a matsayinta na seat of government wato birnin tarayya to sai ya zamana wa'annan gwamnoni na jihohi shida da shi ministan tarayya na abuja muhammad musa bello aka haɗa kai aka yi mitin aka ce ya kamata a yi fomin wannan abun daman tun can an yi to dai tana bacci ne to yanzu sai aka tada ita muka yi na ɗaya muka yi na biyu operation duka wa'annan jihohin to yanzu muna na uku wanda na kaddamar da ita a kwali fob na sojoji na battalion na 176 a kwali wanda kuma ya kumshi nigerian army navy air force civil defense dss ndla immigration da kuma vigilante da hunters wanda su suka san wuraren kuma muna samun haɗin kan mutanen gari duk an fansa mu cikin daji duk inda wa'annan kidnappers inda bandits suke ƙoƙarinmu shine mu ga cewa mun yi flushing ɗinsu out of fct territory da kuma sauran jihohi bakwai din nan me kuka son ku cimma da wannan haɗin gwiwa eh wato shine mu tabbatar cewa wayannan 'yan ta'adda na kidnapping da banditry mun kau da su kwata-kwata a wayannan jihohi shine abin da muke so mu da domin jama'a su zanna lafiya su je gonakinsu yara su je makarantu mutane su je hada-hadan kasuwancinsu na san kwanakin baya tun ma kafin a yi wannan haɗin gwiwa ka saka mataimakin ka eh, dcp igu ya jagoranci irin wannan samame a yankin kuje da kwafi yanzu da aka yi wani haɗin gwiwa kamar wani fata kake da shi na ganin cewar an samar da tsaro a birnin tarayya eh insha Allah kamar yadda ka faɗa kwanan baya shi DC Ops ina Ben Igwe ya yi lidin wannan wato mun kira shi lokacin clearance operation operation sharan daji mu tabbatar cewa mun kau da mutane na muna samun ɗan ƙananan rahoto daga bangaren kuje cewa ana ganin mutane na mutane kuma suna tsoro su je gonakinsu da hada-hadansu to shine muka yi kokari muka yi wannan yar kwarya-kwaryan operation kuma alhamdulillah an samu nasara mutane yanzu duk sun koma gonaki ana zuwa kasuwanci ana komi abinda muke son mu cimma buri ga wannan shine kowa ya zanna lafiya fct da sauran jihohi bakwai din shida din su zama safe na san ko a satin da ya gabata akwai rahoton wani cewar 'yan bindiga sun hana mutanen yankin lafi wato sakat a jihar neja kenan wanda kuma an ce musamman tsakanin neja da abuja nan ana samun rahotanni inda waɗannan 'yan ta'adda suke ɓoyewa akan dutsuna da kuma cikin dazuka ban sani ba ko rundunar ka tana da wannan labarin in kuma tana da labarin me take a kai musamman da kikan iyakan kuna haɗa kan iyaka da kai da neja eh to ai shine ma musabbabin wannan g7 din sanayin hakan ne kuma gaskiya mun samu wannan labari muna wani abu a kai ƙauyukan nan su ne su yaba su gulida su rafin daji wayannan ƙauyukan su ne muka hada eh, boda da su da lafai muna nan muna shiri kuma mu mutane mu sun shiga wurin insha Allah za samu saukin abu kuma naija su ma suna nan don operation G7 din simultaneously ne ake yi yawa so insha Allah amma kwamishina wani lokacin in an kori yan ta'adda musamman daga Abuja su shiga Neja in an shiga Neja su shigo Abuja yan sanda sukan ce idan wani abu ya faru sai a ce ai wannan ya faru a wurin da ba area of my responsibility bane yanzu da wannan abin da aka yi jami'an ka suna da damar su kora su har Neja su manaja shigo Abuja akwai wannan damar sosai kuwa shine ma haɗin kan na jihohi bakwai din muna shiga suna shiga muna haɗa kai muna simultaneously ba yadda za a yin abuja sun kora su shiga neja neja sun a'a gaba ɗaya tare muke mu da su kwata-kwata a na'ama Najeriya din. Kwanakin baya a ministan Abuja yi bayanin cewa akwai karin wato na'urorin tsaro da za ake so a samu a wannan birnin. kuma a sha'ani na samar da tsaro kamar rundunar 'yan sanda ita ke abin da ake cewa leading agency sojoji da zama suna taimaka muku ne ranka jirgin. ban sani ba kamar waɗannan na'urar zamani in an samar da su tona hanyar su taimaka muku a za su taimaka mana sosai ta wurin patrol da kuma wurin sadarwa tunda duka da motoci ne da communication gadgets za su taimaka mana sosai a duk crime da kuma yadda za a yi solving issues na wayan na abubuwa tana bukatan safara ko safara yawwa kai komo wurin sitiri to kaga motoci za su taimaka da kai dauki da kuma fastest way of communication kwanakin baya na san gwamnatin jihar nasarawa ta yi kukan cewar an ga waɗansu bakin mutanen da ba san ko su wani ne ba kan babura a yankin ta bangaren kashi da maraba da sauransu ban sani ba nasarawa na cikin wani gwiwa na suna ciki nasarawa state suna ciki kuma wannan information din mun je mun bincika ba haka bane tabbas mun bincika ba haka bane ah, sun ce suna ganin wuta kan duwa sauni da dare muka je muka bincika sai muka samu mafarauta ne suna sa irin wutan sunna na dare suna yin harbi amma sai muka ce musu tun da jama'a suna tsoro ganin wannan wutan kuɗan daina kaɗan kuma sun yarda maganan motoci baki da ake gani har mun yi hira da su akwai wani wasu 'yan jigawa suna da irin homa homa bosses din nan suna yawan safara direct jigawa zuwa karshe mun same su mun yi hira da su da su sarkin tashan da me suka ce mutane su ne ba wani abun damuwa kuma babu wani abun damuwa kuma akwai navy akwai sojoji akwai police duka ana nan ana ta patrol a wannan yankin idan muka duba musamman barazana irin na ta'addanci musamman da yake ruruwa a wasu daga cikin jihohin da suke makwabtaka da wannan babban birnin tarayya din a birnin abuja ya zuwa yanzu da ake ciki eh ana cikin zaman lafiya kwanan baya dai ko watannin baya an taro mutane hankali wannan magana social media abuja is not safe abuja is not safe ina mai gaya wa jama'a cewa abuja is very very safe ba wani abu muna cikin zaman lafiya abuja idan muka duba kaman musamman da ke kauyuka ne aka fi fuskantar wannan barazana na 'yan kama mutane haka da sauransu kamar su mutane waɗannan ƙauyukan ranka da ɗaya ku 'yan sanda mai kuke sosai su taimaka muku ne eh, su taimaka mana da bamu actionable and timely uh, information ko da shike abin da ya sa hakan yake faruwa su ma kidnappers din suna taking advantage na difficult terrain shi yasa suke da addaban mutanen ƙauyuka wani lokacin kafin nan daga cikin fct ko division kafin je wurin akwai wuraren da gaskiya don sai an shiga kwale-kwalen ruwa sai an yi ne to duk wannan yana dan bada wahala to amma muna encouraging din su. su dan yi fomin abin da ake kira ko dan abun taimakawa kai wasu suna kiransa ko dan vigilante ko yawa hunters group ko kuma neighborhood watch su dinga dan taimaka mana kafin nan mu ma sai mu kawo dauki a wani lokacin yan kidnappers suna ranka da suna amfani da abin da ake kira informa daga cikin mutane a matsayin ku na jami'an tsaro ban sani ba a nan abuja ana samu irin wannan aika-aika na informa idan kuma ana samu menene girman tasirin barnan da wannan aiki yake sha'anin zau gaskiya na ji daɗin wannan tambaya sosai a cikin wannan operation na g7 da muke ciki yanzu mun kama wasu informa sosai na kidnappers kuma sun yi confessing cewa suna cikin masu ba da information su a gani na ma da even more dangerous than the kidnappers because kai da kake zama da shi aka ce tsutsan da yake cin goro a sai yana cikin goron ne su suke gaya wa'annan kidnappers din cewa wannan gidan wane ne wane mai kuɗi ne kaza wane jiya ya dawo wane dan uwansa ya zo zai tafiya zuwa kaza su suke wannan to a cikin ikon Allah muna samun su kwanan nan muna kuma kama su za mu gurbatar da su gaban kuliya insha Allah ranka daɗe menene alakan 'yan sanda da ma'aikatan raya birnin tarayya musamman shi minista abuja menene alakan da ke tsakanin kuɗi shi ah, <laughs> to da hausa dai zai ban wahala amma da zan ce relationship din is very cordial suna taimaka mana yadda ya kamata eh in an eh, ka san ranka da wani lokacin bari baka misali a wasu jihohin an sha samun rashin jituwa tsakanin ko rundunar 'yan sanda da gwamnatocin jihohi ko tsakanin gwamna da kwamishinan 'yan sanda da sauransu kai mr sunday abaji mene alakanka da malam mamin musa bello ai wana ne sosai muna aiki sosai na wa da kani inda na kuskure ya gaya mini inda ya bani shawara mu yi tare muke aiki sosai akwai haɗin kai yana ba mu support yadda ya kamata da shi inspector general police na duk kan mu haɗe yake idan muka duba kuma sarakuna da suke birnin abuja musamman a ƙauyukan da ake samun wannan aika-aika din su kuma ya alaƙin ku yake na aiki ba wanda bai da nomba na abu kaɗan sifi ka taimaka mana fa mutanen nan muna jin motsin su kullum suna bani information muna muna aiki sosai iyayenmu ne suna ba mu haɗin kai kuma muna jin daɗin zama da su yanzu kuma shi da ke shekaran ya zo kusan ƙarshe idan muka duba ayyukan ta'addanci musamman ayyukan satan mutane garkuwa da mutane da kuma manyan laifuka a birnin abuja idan muka duba kamar misalin a ƙididdiga za mu cewar abin ya hau sama ne ko ya ragu ne ko yana tsaka-tsaki ne eh a gaskiya a yanzu abubuwan laifuffuka sun ɗan ragu. Mishinan 'yan sandan birnin Abuja kenan a CP Babaji Sunday. yake magana a cikin shirin namu na tubalin tsaro. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkan mu da warhaka mu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari. A nan ina wani gari da ake ce maraɗi da bai da nisa sosai da birnin maraɗi. Daga jin raɗi in ka ce maraɗi za ka tuno da cewa yana kama da sunan garin. To amma ba mu sanya aka yi garin yake da suna irin wannan ba. sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan rediyo murya amurka uh, bismillahi rahman rahim eh, ni ne falalu usman mai garin radi malam falalu uh, barka gashi mai iske ku a wannan gari na radi yaya harakokin gari suke haya to harakokin gari alhamdulillah bismillah tunda komi namu na haya daidai eh, mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah kafin mu kai ga maganar noma ne tarihin garin raɗi a takaice cikin 'yan mintuna to madalla lalle dai garin raɗi mu mutane ne bare-bari muka taso daga wajen borno muka zo nan ƙasar maraɗi tun lokacin da ake wannan kame na abubuwa to allah ya sa muka zamna na bayu hmm. to allah ya sa muka zamna hannanniya muka samu wannan sarauta daman kun iske garin ne koko da kuka zo ne aka kafa garin misali ah, da muka zo ne aka kafa garin tunda tun lokacin nan ai duk ana zamna ne ana kaman bayu ana komi to duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da turawa da kowa za a iya cewa wannan gari ya kai shekara nawa to mu dai wannan gari kawai yadda ka ce kaji suna hito daga maraɗi to haka nan ne tun ƙasa muke tare da maraɗi tun can ƙasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da maraɗi kenan lokacin da ka ga maraɗi ta yi haka nan ne kusan wannan gari yana biyan maraɗi yana biyan maraɗi tun da su uwayen namu suna tare da su ɗan kulodo ko ba gaskiya to ka lokacin nan ma sarauta tun da su bare bari ne sun same ta ne ta hanya su ɗan kulodo eh su suka ba su ita tun da tare da turawa suke da su dan kulodo eh su tsohin mu suna nan tun da su bare bari ne sun hito daga Borno suka zo suka zamna tare da mutane wannan gari na ko wani gari yake bi a yankin Maradi mu garin mu yankin da yake bi yana bin madarun fa kuma kantoman mu sahoci eh. wannan gari na ku mutanen da ke ciki misali baitin bare-bare yanzu akwai hausawa ko hilani ko buzaye eh akwai kala-kala da yawa kabilu da yawa ke da kwai hmm. tunda akwai goburawa akwai kacinawa akwai buzaye akwai hillani akwai duka yanzu da duniya ta kai kai har zabar ma duka muna da duka <laughs> mun kame eh, yanzu eh. misali mutane za su kai dubu nawa a wannan yanki na ku ko dari nawa lalle gari na alhamdulillah tabarakallah yanzu ni samu dai a takaice garin nan na samu wajen kan dubu ko goma sha biyu ko goma sha uku mutane mutane dukkanin su waɗannan mutane a da suwa ne suke rayuwa a ciki ɗan kasuwa ne rindawa ne eh, ma'aikatan gwamnati ne muna so kama mu karin bayani da suwa da suwa ke akwai a bangaren cigaba. lalle cigaba ya kawo cikin gari na peace akwai ma'aikata sosai akwai ma'aikatan gwamnatin akwai 'yan kasuwa akwai ma'aikata masu zaman hannu masu zaman kansu akwai manoma akwai makiyaya kinan duka dai kowa <laughs> duka kasuwa dai mun girma ina maganar karatun boko da na islamiyya a wannan yanki naku gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiyya tana ci gaba hmm. tunda a matakaice yanzu boko a gari lakolkin da ke gare ni ya kai ina da ekol da biblik da karce wajen kishi biyu cin madarasa ga ekol eh, jardin hmm. kenan kaga gari ya girma kuma duk cikin kowace ecole sai an samu direktar biyu kina alhamdulillah ina bangaren addinai musulmi akwai kirista duka ba abun da babu to amma kuma ana zamana lahiya ana zamana lahiya ba mu da matsala tsakanin ku akwai fahimtar juna a hana wani abin da yake a ba mu da don mai yin abin shi yana iya yi taro da fasto da malamai duka kana hada duka muna kiran su mu zo su ma fasto suna kiran mu in za su sallolinsu su kira mu su yi invitan mu mu je mu yi tare da su hmm. mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka mu su ce ga taimako in kai ke sabga suna iya su zo su taimaka ma su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mamu gina hmm. mu ba mu da matsala tun da dangin mu ne hmm. duka mu da nan kirista namu da mu da su dukkan namu guda ba mu da bambanci tun da yan mu ne zamna muke akwai wasu mutane yan asalin raɗi wanda suka zo nan maraɗi da ke kusa ko kuma suka je har babban birnin yamai suka zama wasu eh, ma'aikata ko minista ko wani wanda za ku alfahari da shi a ce ai dan garin radi ne a gaskiya alhamdulillah radi na zamna da kadir kadir hmm. manyan ma'aikata na garin raɗi da yawa asalin garin yan asalin garin na haihen cikin garin hmm. na yi da su kadir kadir hmm. wanda har sun girma sun yi aiki cikin nijar babban aiki kuma har ma allah ya masu cikawa yanzu sai ɗiyansu kuma duk cikin raɗi suka yi lakol suka girma Allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba gaskiya ba eh, to bangaren in maka da bangaren sarautar ku gashi kai ne mai gari mai gari na nawa ne kai a raɗi sannan ta yaya akwai wani ƙarfin sarauta ta rukon garin eh lalle dai akwai ƙarhi tunda sarautar raɗi ƙarhi gare ta sosai hmm. tunda yadda ka san mara da ake raɗa sarautar mu nan maraɗuyi ha gidan sarki. Shin akwai ce ake tattauna a zaɓo wani koko a kawai gado ne ake tsaye tsaye. Sai ka gada daga inda aka ce eh, gado a tashi a hezura a tunda sai gadon ku. Hmm. Kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan maraɗi wajen sarki a nada tun lokacin da ake yi tun da yanzu kasu kun san yanzu sarauta ta koma ta zaɓe ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tahiya can kawo wajen sarki sarki ke nada ka shi ke ka ya ce kai ne mai gari kaza sarkin maraɗi ba gari na nawa ne yanzu a wannan gari na raɗi to ni yanzu ina gani ni ne marigari na hudu tun tasowa da kawa garan yanzu shekarun ka nawa kana shugabanta wannan yanki yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin raji hmm. to me ka fahimta cikin eh, ci gaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu eh, to abinda na fahimta na samu ci gaba cikin cikin gari tun da layi mun samu shato muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna yanzu kuna da ruwa garin muna da muna da ruwa wanda muke sha shato gare mu kuma laheyu ina magana wutar lantarki wutar lantarki ma muna da yanzu ma gashi nan kana gani kofa gida yan Nijilek sun zo suna ansa kuɗin faktir magana tsaro magana tsaro alhamdulillah tunda daidai nan kusan kamfani muke hmm. kuma baicin kamfani haka muna shirya eh wanga tsaro na 'yan banga hmm, na gargajiya a cikin lokaci eh, muna ɗaukar samari matasa namu na cikin gari muna musu kaya sai mu sa su su zanki gewaya a cikin gari in dare ya yi hmm. kenan nan wajen nan ma muna samun haɗin kan yara muna samu duk muna samu ina maganar wani sana'o'i wace irin sana'a aka san raɗi da ita oh, raɗi ho yanzu akwai sana'a da tun da kasuwa ta yanzu kun ga akwai akwai kasuwa ta kiwo ma nan ma kaga mutane suna turka suna saida mm. akwai kasuwa irin wanga ta saye da saidawa su haci su menene su gushiya su menene kun ga duk manoma tun mu manoma ne sosai da me aka yi sanin wannan gari abin da aka sai shi da sanin mu an san mu da noma da kasuwa da kiwo wani irin kirari ke ga wannan gari <laughs> Raɗi aka ce ko da mi ka tahi duk abun ka sai ka dawo. <laughs> Ah, ko mi ka tahi kabar raɗi muna nan sai ka tarda mu sai ka dawo. Ni ne kuke ganin yadda suke sa mutanen suke dawowa? Eh, to dan gida ce mai daɗi. Gari ne mai daɗi. Ka ci ka sha in ka gangara hodama. ka je kawo kawo wanka ka ci abinci a kullum ni cikin cikin garin mu da muna da gandari ba mu rasa abinci tun daga ɗiyan mu har dabbobin noman rani lahiya lau da muna da mayan 'yan kasuwa Eh, muna da yan yan kasuwa don haka ake cewa raɗi garin dan abdu hmm, shi dan abdun wani ne <laughs> shi abdun dan abdun wani tabbashin ubanmu ne hmm. ko tare yake da ubanmu shi ma kanan ubanmu ne hmm. eh magajin ubanmu ne eh to ina maganar ah, matasa ana eh, yaƙi da auren doli ko na auren wurwan nan kuna ɗaukan mataki gaskiya a kullum muna ɗaukan matakai bisa kan maki. da wannan arman na doli da wannan kashe-kashen na kuɗi da ake yi wajen armi na bido'o'in nan eh duk wannan muna muna muna magancewa tun da do a kowane lokaci muna kira mu zo mu tantamna tare da samari hada matan ma hmm. muna wani lokaci muna kayyada kuɗin da ta kamata a kawo sadaki da abin da ta kamata a yi lokacin armi muna kayyajewa mu ce ga abin da muka yi shawara mu ce to ga abin da ta kamata a kayyade za a kawo wa. bangaren ma'aikatu masu eh. hannu da shuni irin su proje za a iya cewa suna ba da gudunmuwa suna wasu aikace-aikace a raɗi eh kwarai ko gaskiya alhamdulillah tunda muna da proje-proje suna shigo mu gaskiya peace be life kuma suna ba da abun nan eh tunda me yasa saboda muna kusan maradi to su kuma proje wanda kake inda kana kusan gari to kaga dole ne kana kusan babban birni dole ne ka samu proje shigo ka to yanzu eh, menene za ku ci bangaren harkar siyasa za a yi cewa ko su jigogi a garin radi gaskiya muna da jigogi sosai eh. tunda da lokacin nan mutanen namu ba su gane siyasa ba sai suka bar mu eh, sai suka bar mu muna ta yi eh. tare da 'yan kasuwa eh. tunda wanda ba dan kasuwa ne shi ma ba ilimin gare ba kuma sai ya zo mu ta yi da shi haka muke daddama hmm. to amma yanzu gaskiya ma'aikatan mu masu ilimin mu sun gane sun shigo ga siyasa kuma muna gani kuma za ta yi mu kyau kuma eh, a gaskiya alhamdulillah tunda muna samun mutanen mun fara gani ko ba mu gani ba dai muna gani za mu gani <laughs> eh. har yanzu tambayar da nake so ne matsalar wannan gari wadda zaka gaya ma duniya ko hukuma domin su kawo agashi ko kuma a garin raɗi lahiya lau yake bai da matsalar komi a ina da matsala gaskiya saboda menene matsala ta ina da ƙoramu Mm. daga can saman nan in kaga an sako ruwa to ruwan nan da suke hitowa tun daga bakin kwalta su ne suke zuwa su gangara su zo su bi man ta cikin gari su yi menene to gaskiya ina da matsala ta koramu koramu ta matso mana gari sosai kuma kullum yi nike yi nike bariki ta dan taimaka sai dai a ce gobe gobe kuma gani har da wasu tafka yana da wani tafki guda wajen ko biyu ko uku kuna bukata muna bukata ta kamata in sun samu ne a ce bangaren likita a takaice mata na zuwa awu akai akai ana haihuwa likita gaskiya nan ma bangaren likita nan ma ina so in magana saboda ni kas de sante gare ni hmm. eh, dan ɗakin nan na shan magani ni kuma gari na kuna ji abin da na gaya muku wajen dubu nawa ke gare ni hmm. kinin ta kamata ni ina so in sun samu ne a ce an mani an mani babban likita da fatan shirin ya katar da ku a cikin wannan shiri na da dan gari amadin sauran abokan aiki sunana mansar sani nake cewa mu kasance lafiya da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.